صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Radio Hausa VOH karkashin Hausa TV daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na safiyar yau Juma'a kuma Tahir ne zai kasance tare da ku a wannan zango. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu tun farkonsa zuwa sa. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Da farko muna dauke da labaran duniya. tare da muhammad awal bauchi daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyin masu sauraronmu wanda hassan barka yake jin kai tsaye daga masu sauraronmu don jin ra'ayinsu dangane da shirye-shiryen da muke gabatarwa a wannan gidan rediyon biye da shi akwai shirin nan na duniyarmu a yau wanda a yau sunusi inuwa wunti ne zai gabatar da shi inda kuma zai magana dangane da labarai masu muhimmanci wanda suka auku a duniyar mu a yau sai kuma shirin nan na tarbiyyar iyali inda awal zuman kunya yake tattaunawa da masana dangane da tarbiyyar iyali sai kuma shirin mu na ƙarshe wato afirka a yau inda ake tattaunawa dangane da fitattun labaru a nahiyar mu ta afirka masu sauraro idan kuma akwai lokaci za ku ji awal bauchi dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti uku zuwa takwas da minti ashirin agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla masu sauraro yanzu ga Muhammadu Albauchi dauke da labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. Masu zanga-zangar kyamar Faransa a Mali sun sha alwashin ci gaba da yi. Jiyar janar Kasim Suleimani ta ce Trump ya bar mulki cikin kaskanci kuma jinin mahaifinta zai ci gaba da binsa. akalla mutane 28 sun mutu sakamakon wani harin kunar bakin wake a birnin bagadaza na kasar iraki to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan masu zanga-zanga nuna rashin amincewa da tsoma baki da sojojin kasar faransa suke yi a cikin al'amuran cikin gidan kasar mali sun sha alwashin ci gaba da zanga-zanga da kuma nuna rashin amincewarsu da hakan duk wadda da makiya da jami'an tsaro suke musu kafar watsa labaran africa news ta jiyo kakakin masu zanga-zangar amadu lamine diallo yana farin cewa duk da cewa halin yanzu mun fahimci cewa gwamnati tana buƙatar goyon bayan al'umma ta duk da haka za mu ci gaba da wannan fafutuka da muke yi ta wasu hanyoyi na daban kakakin ya ci gaba da cewa siyasar kasar faransa da ita ce rarraba kan al'umma don ta mulke su sannan kuma ya ce sun fahimci cewa suna so ne su raba kan al'ummar kasar da shugabanni alhali a halin yanzu ya ce ana buƙatar haɗin kai a ƙasar waɗannan kalami na masu zanga-zangar da suna zuwa ne a daidai lokacin da ajiya 'yan sanda suka yi amfani da ƙarfi da kuma amfani da barkonon tsohuwa wajen tarwatsa masu zanga-zangar da suka taru a birnin bamako babban birnin ƙasar ta mali da nuna rashin amincewarsu da kasantuwar sojojin faransa a ƙasar da kuma irin yadda suke tsoma baki cikin harkokin siyasa na ƙasar a laraba ɗin dai masu zanga-zangar waɗansu akan babura da sauransu sun yi kwamba da kuma gangami don nuna rashin amincewarsu da katansuwan sojojin faransa a kasar waɗanda suka ce ba su ga amfaninsu ba duk kuwa da kiran su cewa suke yi suna faɗa da ƙungiyoyin ta'addanci ɗayar tsohon kwamandan rundunar kudus ta dakarun kare juyin halin musulunci na ƙasar iran janar kasim suleimani ta bayyana cewa mahaifinta ya bar duniya cikin ɗaukaka alhali kuwa donald trump wanda ya bada umarnin kashe shi ya bar mulkin amurka a cikin kaskanci da kuma karyar zuci zainab kasim sulemani ta bayyana hakan ne a wani sako da ta wallafa a shafinta na twitter bayan rantsar da sabon shugaban amurka joe biden da kuma kawo ƙarshen mulkin trump din inda ta ce ko shakka babu jinin janar suleimani zai ci gaba da bin diddigin trump wanda zai ci gaba da zama cikin tsoro da fargaba tsawon rayuwarsa zainab suleimani ta kara da cewa wato mr trump ka kashe mahaifina janar din da ya yi nasara akan kungiyoyin tadanci na isis da kuma alka'ida da burin cewa za ka zama wani gwarzo to amma maimakon hakan sai gashi ka sha kaye ka zama kaskantacce wanda kuma zai ci gaba da rayuwa cikin tsoro a ranar uku ga watan janairun shekara ta 2020 ne dai tsohon shugaban amurka donald trump ya bada umarnin kashe janar kasim suleimani da abu mahadi almuhandis mataimakin kwamandan dakarun sa kai na kasar iraki da sha'abi a kusa da filin jirgin saman birnin bagadaza babban birnin kasar ta iraki a lokacin da janar suleimani ya kai ziyara kasar gwamnatin kasar china ta sanya takunkumi kan wasu jami'an tsohuwar gwamnatin trump ta amurka take kuwa hadda tsohon sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo saboda ayyukan da suka aikata da ke nuni da tsoma bakinsu cikin harkokin cikin gidan kasar china in ji sanarwar gwamnatin a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar china ta fitar da kaɗan bayan rantsar da sabon shugaban amurka joe biden a matsayin shugaban amurkan ma'aikatar harkokin wajen ta ce an sanya takunkumi kan waɗannan mutanen ne saboda mummunar rawar da suka taka wajen tsoma baki cikin harkokin cikin gidan china sanarwar ta ce waɗanda aka sanya wa takunkumin sun haɗa da Mike pompeo tsohon sakataren harkokin waje da kuma mai bawa shugaba trump ɗin shawara kan harkokin kasuwanci peter nabaro babban mai bada shawara kan harkokin tsaro robert o'brien mataimakin sakataren waje kan lamuran gabashin asia da pacific david stewart sakataren lafiya alex azar da kuma jakadar amurka a majalisar ɗinkin duniya kelly craft har ila kuma china ta sanya takunkumi ga tsohon mai bawa trump din shawara kan harkokin tsaro john bolton da kuma wani tsohon mai bawa shugaba wato tsohon shugaba trump din shawara stephen bannon sanarwa ta kara da cewa an sanya wa mutanen takunkumi ne saboda abubuwan da suka aikata don cimma manufofinsu na ƙashin kai da kuma irin gaba da ƙiyayya da suke nuna wa al'ummar ƙasar china to masu saurare kada da shafa labaran duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran rundunar sojojin kasar iraki ta bayyana cewa alalakalla mutane 28 sun rasa rayukansu kana wasu kuma sun sami raunuka sakamakon wani harin kunar bakin wake da aka kai wani titi da ake hada hada-hadar kasuwanci a babban birnin kasar iraki bagadaza wasu rahotanni kuma sun ce akwai yiwuwar ma hadadin ya karu yayin da yake magana kan hakan daraktan tabbatar da tsaron birnin na bagadaza brigadier general hazim al-azawi ya wa kamfanin dillancin labaran iraki ina cewa wasu tagwayen fashewa sun faru a kasuwar babur sharich da ke cike da jama'a a yau dinnan alhamis bayan watanni na zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin jami'in ya ci gaba da cewa tagwayen fashewar da sun yi sanadiyar mutuwar mutane 28 da kuma raunata wasu 73 na daban har kamfanin dalancin labaran afp ya jiyo wasu majiyoyin asibiti suna cewa akwai yiwuwa adadin waɗanda suka mutu ɗin ko kuma suka samu raunukan su karo kakakin sojin iraki yahaya rasul ya ce wasu 'yan kunar bakin wake su biyu ne dai suka tayar da bamabamai da suka yi jigida da su a lokacin da jami'an tsaro suke bin su da nufin kama su shahararren dan wasan kwallon kafa na kasar portugal wanda a halin yanzu yake buga wa kungiyar kwallon kafa ta juventus na kasar italiya cristiano ronaldo ya zama dan wasan da ya fi cin kwallaye a tarihin duniyar kwallon kafa bayan da ya jefa kwallo guda a wasan karshe na gasar cin kofin italiya da juventus ta doke napoli da ci biyu da sifili da aka buga a jiya laraba a halin yanzu dai adadin kwallayen da ronaldo dan shekaru 35 a duniya ya ci a wasannin da ya buga wa kungiyar kwallon kafa ta kasarsa da kuma na kungiyoyin kwallon kwallon kafa daban-daban da ya buga sun kai ƙwallaye 760 wanda hakan ya sanya shi a matsayi na farko bayan ya doke wanda dama yake rike da wannan kambi wato joseph b khan kasar czech wanda ya zura ƙwallaye 759 tsawon wasannin da ya yi bayanai dai sun bayyana cewa ronaldo din ya ci waɗannan kwallaye ne cikin wasanni 1040 da ya buga a hukumance da suka hada da kwallaye 118 a ga manchester united sai kuma 450 da ya ci wa kungiyar kwallon kafa ta real madrid sai kuma 85 da ya zuwa yanzu ya ci wa kungiyar kwallon kafa ta juventus da kuma kwallaye biyar da ya ci wa sporting lisbon kungiyar da ya soma buga mata wasa sai kuma kwallaye 200 da ya ci wa kungiyar kwallon kafa ta kasarsa portugal a halin yanzu dai baya ga ronaldo din joseph bika dan kasar czech ne wanda ya zura kwallaye 759 shine na biyu sai kuma tsohon dan wasan kwallon kafa na kasar brazil pele wanda ya zura kwallaye 757 sai kuma Lionel Messi dan kasar Argentina kuma mai bugawa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona mai kwallaye 442. Ta masu saurare karshen labaran duniyan kenan. Muhammad Awal Bauchi ke nan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirinmu na muryoyin masu sauraro wanda Hassan Barka zai gabatar. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sashin Hausa na BOH Murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana isu ne yi da magana Jamhuriyar Nijar na kira ku da ganin birni Yamai na jamhuriyar Nijar. To yau zan yi tsokaci da tarda Allah wadai da 'yan ta'addan masu kashe rayuka al'umma a jihar Zamfara. Wani bai san hawa bai san sabka ba za a je a hallake shi a hallake iyalin shi. Kenan ku kaga wannan abun mu ba a san manuwar mutanen nan ba. Da fatan gwamnatin Najeriya za ta manta da harkar corona nan ta maido ta kan harkar tsaron al'umma. Sabida wannan kashe-kashen rayukan da ake ya muni bisa akan corona virus. Da fata Allah kawo ɗauki a najeriya jihohin da ake wannan tashe-tashen da ma afirka baki na gode bh mai magana isu ne maɗa da maganin jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ku tashi lahan assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon boh mai magana ne a san talba george patrisco gaskiya ne duniya juyi-juyi kamar yadda donald trump ya shiga white house sai ga shi an waye gari donald trump baya white house gaskiya wannan abun dubawa ne ga dukkan shugabannin da muke da su a fadin duniya duk wanda ya ɗauki mulki yana fankama da shi akwai lokacin da karshen sa zai zo muna addu'a dukkan shugabannin mu na duniya da na Afirka da na Najeriya da kuma na kasashen waje sai su gane halin da mulki yake ya kamata ana taimakon al'umma ana shugabanci bisa ka'ida daga mai sauraron kwasan talbajor daga Najeriya ku buta lafiya sunana mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger to dama da abin da aka sanya ma rana mai karewa ne gashi shugaba joe biden sabon zababban shugaban ƙasar amurka ya sha rantsuwa kama aiki sai mu yi fatan zai yi ƙoƙarin gina kasa amurka kuma zai yi ƙoƙarin ceto mutuncin amurka da ya zubi a idan kasashen duniya a lokacin tsohon shugaba trump gaskiya wani tuntuban tarihi ne ƙasa kama amurka ta tsinci kanta cikin mulki kamar yadda donald trump ya mulke ta amma yanzu tunda ga mai ƙara aiki ga ɗan jam'iyyar democrat wanda jam'iyya ce wadda ta saba kawo ci gaba a ƙasar amurka to muna kyauta zaton za a ceto mutuncin amurka kuma amurka za ta ceto mutuncinta daga ƙasashen duniya kuma alaƙa za ta koma kamar yadda take a lokacin tsohon shugaban ƙasa bara barack obama wannan dai shine a takaice ra'ayina suna na mamman biniya ya guba awa shi daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan yi magana kan zaɓe mai gudana nan gaba to dan allah dan annabi ku talakawa abin da nake so da ku ku haɗa kanku kamar yadda allah ubangiji ya halace ku da babu wani wariya babu kabilanci ku yi tunani shugabannin nan in suka hau sama da suka in suka je wuri ɗaya fa billahi lazi la ilaha illahu kansa ne suka sani ba san kowa ba nan sun zo suna cewa ku zaɓe su yanzu daga kun gani kun ga alama yanzu kenan kun ga sun je suna sa ku kuna zaɓar su yanzu sun fara fecewa sun fara kyale ku sun fara zuwa suna kada wani wanda suke so daban wanda suke ganin zai ci mulki to saboda haka kun ga irin ta kunan kuna gwara kawunan ku su kansa a haɗe yake kawai nan ku kuna ta gwara kawunan ku kuna hamayyar juna tsakanin ku dan Allah dan annabi ku gane. To Marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayoyin su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya.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 jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana tsananin damuwarsa kan yadda tashe-tashen hankula suka sake kunno kai a cikin 'yan kwanakin nan a yankin darfur da ke yammacin kasar sudan tare da lashe rayukan mutane masu yawa don haka ya yi kira kan hanzarta kawo ƙarshen duwani tashin hankali tare da komawa kan matakan zaman lafiya da sulhu a tsakanin al'umman yankin a sanarwar da kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya fitar ya bayyana cewa rikicin rikicin kabilancin ya kunno kai ne a cikin 'yan kwanakin nan a yankin darfur da ke yammacin kasar sudan inda ya lashe rayukan mutane masu yawa tare da jikata wani adadi mai tarin yawa na daban baya ga tilastawa wasu kimanin dubu hamsin tserewa daga muhallinsu a sanarwar antonio guterres ya mika saƙon ta'aziyarsa ga iyalan mutanen da suka rasa rayukan 'yan uwansu tare da fatan sauƙi cikin gaggawa ga waɗanda suka samu raunuka har ila yau babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga mahukuntan sudan da su ɗauki kwararan matakan ganin sun samar da zaman lafiya da sulhu a tsakanin al'ummar yankin darfur tare da kawo ƙarshen duk wani matakin yaƙi da makami a tsakaninsu gami da ɗaukan matakan kare fararen hula daga duk wata matsalar rikici da ta kunno kai domin kare rayukansu daga salwanta a nashi bangaren kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da zama kan rikicin ƙabilanci da ya kunno kai a ƙasar sudan a cikin 'yan kwanakin nan inda ya kai ga matakin kafa wani kwamitin bincike da zai bi diddigin abin da ya faru domin gano musabbabin bullar rikicin a garin ajunaina ajunaina da kasar da ke yammacin yankin darfur domin hukunta mutanen da suke da hannu a kunna wutar rikicin da ya kai ga lashe rayukan mutane da na dukiyoyi rahotanni suna bayyana cewa rikici a garin na junaina da ke yammacin yankin darfur ya samo asali ne sakamakon fada tsakanin mutane biyu inda ɗaya ya soki guda da wuka a ranar juma'a da ta gabata kuma washe gari asabar ya mutu bayan gajeriyar jinya sakamakon haka 'yan kabilar sa na musalit suka yi gangami da makamai suka farma yankin da mutumin da ya kashe musu dan uwa wanda dan kabilan badu arab ne lamarin da ya kai ga kashe rayukan mutane masu yawa tare da jikata wani adadi na daban kuma wasu dubbai suka tsere daga mahallinsu bayan nan 'yan kabilar badu arab da masu goya musu baya sun ɗauki matakin ɗaukan fansa lamarin da ya kai ga kashe rayuka da kone-konen gidaje da dukiyoyi wannan rikicin kabilanci ya kunno kai ne a ƙasa da makonni uku da kawo ƙarshen wa'adin aikin dakarun haɗin gwiwa na majalisar ɗinkin duniya da na ƙungiyar tarayyar afirka unamit domin wanzar da zaman lafiya a yankin darfur wanda dakarun suka fara janyewa tun daga wanda dakarun suka fara janyewa daga yankin tun a ranar 31 ga watan disamban shekarar da ta gabata ta 2020 gwamnan yankin da ta kudu musa mahadi ya bayyana cewa dakarun tsaron haɗin gwiwa na sudan sun samu nasarar shiga tsakani a rikicin da ya kunno kai a yankin na darfur ta kudu yana mai jaddada cewa an samu hasarar rayukan mutane masu yawa tare da jikatan wasu adadi na daban a wani harin wuce gona da iri da wasu gungun 'yan bindiga suka kai ƙauyen addawila da ke nisan kilomita 85 da garin inyala fadar mulkin lardin darfur ta kudu lamarin da yake buƙatar ƙarin dakarun tsaro daga lardin darfur ta gabas da nufin samun damar dakile ci gaba da watsuwar tashe-tashen hankula a lardin majiyar asibitin sudan ta sanar da cewa yawan mutanen da suka rasa rayukansu a garin ajunaina da ke arewacin yankin darfur a yammacin kasar sun kai 129 yayin da wasu 198 na daban suka samu raunuka da suka hada da kananan yara ciki har da jarirai inda a halin yanzu suke ƙarƙashin kulawar likitoci a cibiyoyin lafiyar kasar rahotanni suna bayyana cewa duk da samun kwanciyar hankali a garin aljunaina amma ana ci gaba da samun bullar rikici a nan da can a ƙauyukan da suke ƙarƙashin garin inda ake ci gaba da kai majinyata zuwa asibitoci da suke yankunan uker da muli baya ga asarar rayuka da na dukiyoyi kwanaki kaɗan kafin kawo ƙarshen wa'adin aikin rundunar haɗin gwiwa tsakanin majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai ta unimit da ke aikin wanzar da zaman lafiya da sulhu a yankin darfur da ke yammacin ƙasar sudan wani rikicin kabilanci ya kunno kai a yankin da ya lashe rayukan mutane tare da jikata wasu adadi na daban a watan disamban shekarar da ta gabata rikicin ya kunno kai ne tsakanin kabilar masalit da na fulani a garin gereda da ke lardin darfur ta kudu a shiyar kudu maso yammacin kasar sudan sakamakon sabani kan mallakar wani yanki mai bubbugar ruwa da haka ya kai ga kisan fulani biyu kamar yadda shugabannin yankin suka bayyana bayan wani lokaci 'yan kabilar fulani sun kaddamar da hari kan 'yan kabilar masalit kan 'yan kabilar masalit da nufin daukan fansa lamarin da ya janyo hasarar rayukan mutane goma sha biyar tare da jikatan wasu talatin da 34 na daban daga kabilar masalit kafar watsa labaran gwamnatin sudan ta sanar da cewa gwamnan lardin darfur ta kudu musa almahadi ya ziyarci garin gereda da rikicin ya kunno kai domin ganewa idansa abin da ke faruwa tare da kwamitin tsaron lardin kuma ya ba da umarnin jirge sojojin kuma ya ba da umarnin rundunar tsaro masu yawa domin kamo waɗanda suke da hannu a aiwatar da kashe-kashen rayukan mutane tare da kwace makamai da suke hannunsu gami da kafa kwamitin bincike kan tushen matsalar dakarun wanzar da zaman lafiya da sulhu na haɗin gwiwa tsakanin majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar afirka ta unamit sun shafe tsawon shekaru goma sha uku suna gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya da sulhu a yankin darfur da ke yammacin ƙasar sudan tun bayan bullar yakin basasa a yankin a shekara ta 2003 tsakanin sojojin gwamnatin sudan ƙarƙashin shugabancin umar hassan albashir da 'yan tawayen yankin da suke zargin gwamnati da suke zargin gwamnatin ƙasar ta mai da yankin su saniyar ware yakin da ya lashe rayukan mutane akalla dubu ɗari uku tare da raba wasu miliyan biyu da rabi da muhallinsu a ƙididdigar majalisar ɗinkin duniya bayan tsawon yaƙe-yaƙe da yankin darfur ya fuskanta na shekaru bayan tsawon yaƙe-yaƙe da yankin darfur ya fuskanta na shekaru bayan tsawon yaƙe-yaƙe da yankin darfur ya fuskanta na shekaru musamman matakan da tsohuwar gwamnatin ƙasar ta ɗauka na ƙaddamar da hare-hare kan ƙabilun yankin da nufin murƙushe su a halin yanzu gwamnati riƙon ƙwarar ƙasar ta canza salo domin tunkarar matsalolin yankin darfur inda ta ɗauki matakan siyasa da neman wanzar da sulhu domin shawo kan matsalolin da suke addabar yankin tare da sasanta ƙabilun da suke rikici da junansu ta hanyar ruwan sanyi baya ga gudanar da yarjejeniyar sulhu da ƙungiyoyin yankin darfur da suke ɗauke da makamai domin neman haƙoƙinsu daga gwamnatin ƙasar hakika gwamnatin riƙon ƙwarewar ƙasar sudan hakika gwamnatin rikon kwarar kasar sudan ta gabatar da shirin wanzar da zaman lafiya da sulhu kan yankin darfur da ke yammacin kasar a watannin da suka gabata tare da amincewa da shigar da mayakan kungiyoyin 'yan tawaye kungiyoyin 'yan tawayen yankin cikin rundunar sojin kasa gami da kwance damarar yakin gami da kwance damarar yakin kungiyoyi masu dauke da makamai domin ganin makamai sun koma ga gwamnatin kasa kawai kuma shirin ya samu karbuwa yadda kungiyoyin 'yan tawayen yankin na darfur da dama suka rungumi shirin gwamnatin haɗin kan ƙasar tare da rattaba hannu kan yarjejeniyar da aka cimma a tsakaninsu da gwamnati sai dai babbar matsala ita ce ƙungiyar 'yan tawaye mafi girma a yankin na darfur ta sudan liberation Ami bangaren abdulwahid muhammad nur ta ƙi shiga cikin yarjejeniyar sulhu tare da gwamnatin haɗin kan ƙasar lamarin da yake matsayin babbar barazana a fuskar tsaro a fuskar tsaron ƙasar ta sudan tun bayan kifar da gwamnatin hassan albashir a watan fabrairun shekara ta 2019 bayan gudanar da zanga-zangar al'umma na tsawon watanni kan ƙin amincewa da shugabancinsa sojoji suka ɗauki matakin kifar da gwamnatin tare da cimma daidaito kan kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a watan oktoba kuma daga cikin batutuwan da aka cimma a yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu da aka kulla tsakanin gwamnatin haɗin kan ƙasar da ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar ta sudan a birnin juba na ƙasar sudan ta kudu akwai batun samar da dakarun soji dubu goma sha biyu da jami'an tsaro dubu shida daga ɓangaren gwamnati da na ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar. da nufin mai gurbin dakarun haɗin gwiwa da ke aikin wanzar da zaman lafiya da sulhu a yankin darfur a cikin 'yan kwanakin baya-bayan nan mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan muhammad hamdan dukulu hamidati ya yi zargin cewa tashe-tashen hankula da rikice-rikicen kabilanci da suke kunno kai a kasar sudan a halin yanzu wasu shiryayyun makirce-makirce ne da ake kullawa kan kasar da nufin wargaza shirin zaman lafiya da gwamnati rikon kwarewar sudan ta cimma domin kawo ƙarshen duk wasu tashe-tashen hankula a ƙasar hamidati ya kara da cewa akwai wasu makirce-makirce da ake kitsawa na kunna wutan tashe-tashen hankula a cikin ƙasar sudan da nufin rusa shirin zaman lafiya da sulhu da gwamnati rukun kwarar ƙasar ta cimma da nufin wanzar da zaman lafiya da sulhu mai ɗorewa a duk faɗin ƙasar. duk da cewa hamidati bai nuna yatsar zargi kan wani bangare ko ambaton suna ba amma ya bayyana cewa bangaren da baya kaunar zaman lafiya da sulhu a sudan shi ke kunna wutar rikici da fitina a lardin darfur ta yamma da darfur ta kudu da kuma kudancin kurdufan da ke gabashin kasar da nufin cimma munanan manufofinsa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe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 madala yanzu kuma sai shirinmu na tarbiyar iyali tare da awal usman kunya tarbiyyar iyali masu sauraro barkamu da haka kuma barkamu saka saduwa da ku a cikin shirin tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuttubar masana da manazarta don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radon boh karkashin hausa tv da ke birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din nan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron alama hafiz muhammad sa'id jagoran haidar center for islamic propagation da ke birnin kanon nigeria inda zai tashi kan batun yadda za a gina iyalin kanta bisa tsarin addinin muhammadiyya in allama ya kintsa bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad domin samar da yara nagari dole ne a samu gida nagari famili mai kyau yayin da mutum zai aure musulunci ya karfafi gina iyali manzon allah sallallahu alaihi wa yana cewa me zai hana mumini ya riki mata domin allah ya arzuta shi 'ya'ya da za su cika duniya da faɗin la ilaha illallah ruwayin da suka zo a cikin littafin mallai hadur hulbaki juz'i na uku shafi na ɗari uku da tamanin da biyu da jami'ul akhbar shafi na ɗari biyu da saba'in da uku da alkafi juzi na biyar shafi na ɗari uku da ishirin da tara dukkaninsu suna nuni da muhimmancin rukun iyali kuma babban hadafin rukun iyali shine kamalar ɗan adam da kuma samar da zuriya da za su cika duniya da la ilaha illallah la ilaha illallah anan ya shafi aƙida ta musulunci sahihiya tabbatar ubangiji da kuma dukkan wani abin da ya shafi kyawun halaye shi su zama ga jami'ar akhbar ta karfafi cewa mafifitan al'ummar manzon allah su ne masu aure kuma ba a gina wani abu ba a musulunci da ya fi aure zama abin so a wajen ubangiji wata wata'ala Ruwaya alkafi za mu ga tana cewa ku riki iyali domin su ne mafi zama arziki gare ku da yawan mutane sun ɗauka rukun iyali yana nufin wahala da tawaye arziki alhali rukun iyali shine arziki wannan matar da ka rika arzikinta da arzikinka Allah zai ringa sauko muku shi kuma ya ninka shi fiye da kai kaɗai kake rayuwa sannan ya sanya albarka a ciki domin ubangiji yana kishin bayansa babban kishinsa shine ya kasance sun samar da mutane wayanda za su cika duniya da ambatan la ilaha illallah da sarkake shi da bauta gare shi wannan ba zai yi ba kuma sai ta hanyar aure sannan idan an yi auren nan a nemi 'ya'ya manzon Allah sallallahu alaihi wa na cewa ku nemi 'ya'ya su sanyin idanu ne kuma farin cikin zukatanku al akhlaq juz'i na daya shafi na 480 a ruwayar alfirdaus juz'i na biyar shafi na 359 na cewa gidan da ba yara cikinsa ba shi da albarka ruwayi masu yawa sun zo suna bayanin 'ya'ya a matsayinsu na cewa su ne sanyin idanu su ne kuma kyakkyawar natijar rayuwar mutum sannan su ne arzikinsa da yalwarsa sannan ana son yawaita 'ya'ya amma da sharrinta da sharrin ɗaukar nauyinsu da kuma iya tarbiyyarsu da kula da su bakar bin salih ya rubuta imam al-kazim cewa ni na nisanci haihuwa shekara biyar domin matata ta ki wannan tana cewa yanayin mata wahala tarbiyyarsu saboda karancin abin da take gani tare da ni wato saboda rashin yalwarsa talaucinsa da makamancin wannan ya ce wa imam kazim amincin allah ya tabbata gare shi me kake gani imam al-kazim alayhi salam ya rubuta masu amsa cewa ka haihu allah zai arzuta su alkafi juz'i na shida shafi na uku hadisi na bakwai imamun rida amincin Allah ya tabbata gare shi ma yana cewa idan Allah yana son bawa da alheri ba zai ɗauki ransa ba sai ya nuna masa 'ya'yansa sannan wayannan 'ya'ya da ake nema ba kawai ta ci barkatai ake so ba ya gabata cewa mun gani 'ya'yan da suke cika duniya da faɗin la ilaha illallah ma'ana 'ya'yan da suke da addini shine kinaya ce ta riko da addini da salihanci da tsoron ubangiji da san Allah da kasancewa su rahama ga al'ummarsu. masu raro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radiyon BOH da ke ƙarshen Hausa TV a nan birnin Tehran inda muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi da bayani kan muhimmancin samun da na gari. Shi yasa za mu ga ruwaya ta alkafi ta jizuyi shida shafi na uku hadisi na sha na cewa daga Rabotan mutum a bashi ɗa nagari wato ɗa nagari gari ce ci gaba ne rahama ce ga mutum ruwaye da dama sun zo suna yaban samun ɗa nagari gari a matsayinsa na cewa shi farin ciki ne dausayi ne daga dausayin da ke aljanna usul kafi juzi na shida shafi na uku hadisi na goma da shafi na biyu hadisi na ɗaya da shafi na hudu hadisi na ɗaya da shafi na 21 hadisi na ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawari cewa wayanda suka yi imani kuma wannan zuriyar ta bi su da imani zai riskar da su da su domin ya faranta musu rai waɗannan ruwayi baki ɗaya sun yi nuni da cewa rabotan mutum ya kasance na da ɗa mai kama da shi a halitta da halaye na gari da siffofi na gari da makamancin wannan kuma wani babban tagomashi da alfarma da Allah yawa bayin samuminai ne idan suka yi imani suka aiki nagari zai riskar da zuriyarsu da ta yi imani da shi da iyayensu domin wannan ya sanya idanunsu ya kwantar musu da zuciyarsu alkafi juz'i na uku shafi na 249 tabbas mun sani cewa idan mutum ya tara 'ya'ya akwai wahala da za ta same shi na ɗaukar su. ko lokaci ma za su cutar da shi da koke koken su tun suna ƙanana sai allah ya sanya wannan ya zama babban lada ga waye yunus bin yakub ya shiga wajen imam sadiq amincin allah ya tabbata gare shi yana kwafa yana jin haushi imam sadiq ya tambaye shi sai ke gaya masa yaransa ne jiya ya wahalar da shi da dare imam sadi ya gaya masa cewa duk wani sauti na yaro yana da ladan la ilaha illallah tun haihuwarsa har ya kai shekara bakwai idan ya wuce shekara bakwai to duk wani sauti na kukansa daidai yake da neman gafara ga iyayensa idan ya wuce wannan duk wani sauti na kukansa za a rubuta lada ga iyayensa kuma za a shafe musu munanan da suke yi daga cikin matsala muhimmiya akwai batun yawan 'ya'ya ruwayoyi sun yi nuni da cewa ku yi aure ku hayyafa domin zan yi alfahari da ku a ranar lahira wannan ruwaya ta zo a tarihi bagdad jizu na sha biyu shafi na ɗari uku da saba'in da bakwai da kanzul ummal jizu na sha shida shafi na ɗari uku da biyu hakanan daga ruwayoyin da suka zo daga albait akwai ruwa inda suka ce a yawaita 'ya'ya kamar yadda ya zo a cikin usul kafi juz'i na shida shafi na biyu kuma a wannan shafin zamu ga ruwaya ta zo daga imam sadiq amin Allah ya tabbata gare shi cewa yayin da annabi yusuf ya haɗa dan uwansa sai ce da shi ya dan uwana ya ka iya yin aure bayana wato ya aka kai aure bayan ka rasa ni sai dan uwan annabi sai ce da shi babana wato annabi yaqub alaihi salam ya umarce ni ce da ni idan za ka iya ka yi zuriya da za ta cika kasa da tasbihi ka yi duk yawan 'ya'yanka su zamanto gaba ɗaya suna tasbihi suna tsarkake ubangiji subhanallah wa bihamdi subhanallah wallahu akbar walhamdulillah tasbihi da ambaton ubangiji to ka aljafariyat shafi na tara. da annawadir na rawandi shafi na ɗari da hamsin da ɗaya hadisi na ɗari biyu da ashirin ruwai da yawa sun zo suna kwadaitar da samar da 'ya'ya da yawa amma kamar yadda muka sani cewa kowane abu bishar ta ha, wa ha, ya'ya daidai gwargwada yadda za ka iya ɗaukar takalifin su da tarbiyyar su su ne abin bukata salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu insight to masu ga shirin allama ya fara bayanin dalla-dalla ba jibge to amma a nan za mu roƙe shi ya sa aya da ƙarshe muna yi wa alama hafiz muhammad sa'id jagoran hayar center for islamic propagation da ke birnin kano nigeria godiya ta musamman a maimakon rediyon boh da ke ƙarshen hausa tv a nan birnin tehran ni awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau Rahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa da kuma daukan hankula a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta Afirka. To da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa. To a Najeriya dai har ya zuwa yanzu lamarin rashin tsaro da ci gaba da garkuwa da mutane mutane don neman kudaden fansa na daga cikin lamuran da suke ci gaba da ciwa a gwamnati da kuma al'ummar kasar to a kwarya duk kuwa da kokarin da gwamnatin ta kasar take cewa tana yi amma dai lamarin sai dada gaba gaba yake yi masana musamman ma dai masana harkokin tsaro a kasar suna gabatar da dalilai daban-daban na ci gaba da irin waɗannan lamura na satan mutane don neman kuɗin fansa ɗin inda suke nuni da cewa kudaden fansar da ake bawa waɗanda suka yi garkuwa da mutane ɗin na daga cikin dalilan da suke sanya wannan lamari yake ci gaba da faruwa don kuwa kamar ana daɗa ƙarfafa su masu satan mutane ɗin ne ta hanyar ba su waɗannan kuɗaɗe to wannan batu na biyan kuɗin fansa da kuma illar hakan shine abinda shirin namu na yanzu zai dubi kansa don ganin ce mafita dangane da wannan batu da haka sai masu saurari su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance saurari barka mu da sake saduwa. A wani rahoto da wata cibiya mai ƙididdiga da kuma dubi cikin harkokin tsaro da kuma irin yadda ake kashe mutane a Najeriya ta hanyoyi daban-daban mai suna Najeriya Mons ta fitar ta bayyana cewa a watan disambar shekarar bara ta 2020 kawai sama da mutane 411 ne aka sace a bangarori daban-daban na kasar da nufin neman kudin fansa wanda ko shaka babu wannan wani lamari ne mai ta da hankali ainu da ya sanya da dama suka fara tunanin wai me yasa ne ake samun karuwar irin wannan lamari na satar mutane to ko shakka babu daga cikin dalilan hakan shine irin kudaden fansa da waɗannan mutane suke karba daga wajen iyalan waɗanda suka yi garkuwa da su din a saboda haka ne ma wasu masanan suke ganin a lokaci yayi da za a kawo ƙarshen wannan yanayi na bada kuɗin fansan wanda idan aka yi hakan a cewar su to akwai yiwuwar a kawo ƙarshe to kuma alal a rage yawaitar irin wannan bala'i na satar jama'a da kuma neman kuɗin fansan duk da cewa wasu suna ganin waɗannan iyalan ba su da wata mafita face dai su ba da waɗannan kuɗaɗe matakar dai suna son a sako musu 'yan uwansu da rai bisa la'akari da cewa gwamnati ta gaza wajen ba su tsaro wani lamarin kuma da ake ganin shi ma dai na daƙile ƙoƙarin da ake yi na faɗa da wannan annoba shine dai batun gazawar mutane wajen ba da bayanai ga jami'an tsaro duk da irin bukatar hakan da jami'an tsaron suka yi to menene abin yi mecece mafita dangane dukkanin waɗannan matsaloli to wannan dai shine batun da za mu yi tattauna a kai da mu a zauren na yanzu wato dr kabiru adamu wani masanin harkokin tsaro a najeriya kana kuma shugaban kamfanin na pecon consultants da ke abuja a najeriya To Dr. Barka da warhaka da fatan kana cikin ƙoshin lafiya da kuma sake kasancewa a zauren namu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A to Dr. dangane da matsalar tsaro da ake fuskanta a halin yanzu musamman ma dai a batun garkuwa da mutane dinnan da ake yi. Wasu suna ganin su kansu mutane suna da taimakawa wajen rashin kawo ƙarshen wannan matsala ta hanyar biyan kuɗaɗen fansa da masu garkuwa da mutane din suke bukata to a matsayinka doktor na masanin harkokin tsaro ya kake ganin wannan ra'ayi sannan kuma menene illar biyan kuɗin fansa ɗin da mutane suke yi um, a ilimin kimiyyan laifuka wato criminology akwai uh, hanyar magance laifuka uh, mafi karanci akwai Uh, wato wani kusan murhu da za a ce na uh, wadda aka gabatar na magance irin wannan laifuka to shi murhun nan yana da duwatsu uku ne uh, duwatsun nan kuma daga cikinsu akwai hanyar buƙatar a yi amfani da hanyar da za a hana shi mai laifi amfana da abin da ya samu daga laifin to a nan muka yi amfani da satar mutum nan karɓar kudin fansa a takaice dai shi wannan murhun yana bayar da shawarar cewa kuɗin nan na fansa da masu laifin nan suke karɓa to a hana su hanyar da za su amfani da kuɗaɗen nan to kaga shawarin da ake kawowa na cewa a daina bayar da kudin fansa ya dace da shi wannan shawarar shawara da ilimin kimiyyar laifuka ya bayar sai dai matsala inda gizo ke saka shine dole ne a yi shi kusan kudin goro gaba daya Ah, kuma na ɗaya kenan na biyu ita kanta gwamnati dole ta ɗau shawara akan wannan misali ƙasashen da suke da irin wannan eh, doka ah, gwamnati ke ta ɗauki shawara ta gabatar da shawaran ko ta gabatar da doka na cewa babu wanda zai bayar da kuɗin fansa to a irin wannan yanayi da muke da shi a najeriya babu irin wannan dokar to na farko kenan ah, ita gwamnati take da wannan hakkin ta ɗau ta gabatar da doka akan wannan na biyu to in har aka bari babu dokar aka zo kuma aka kama naka to ba na tunanin za a yi mashi wanda aka kama nashi adalci in an ce kare biya kudin fansa dalili ko don in bai biya nan ba akwai abin da zai samu nashi wanda aka kama to a takaice dai dole a bi shi bisa ga tsari gwamnati ta fitar da doka ta fitar doka ta nuna ma jama'a ah, manufar dokar da ta fitar sannan a samu goyon baya na 'yan ƙasa don ɗaukan matsayi idan an yi haka ɗin aka kuma gabatar da sauran duwatsun nan guda biyu da na murhun to na tabbatar maka satan jama'a don karɓan kuɗin fansa zai zo ƙarshe. Uh, ah, inlam bayar da kuɗin fansan nan yana da yawa amma a takaice kudaden da ake samu su wayanda ke laifukan nan suna amfani da kudaden nan wurin sayan makamai suna amfani da kudaden nan wurin tabbatar da cewa muguwar sana'ar nan da suka runguma sun ci gaba da sana'ar ta bayar da na toshiya da dakile hanyoyi na jami'an tsaro da sauransu dai don su tabbatar da cewa sun samu hanyar ci gaba da laifukan da suke sanyi to kaga kenan in har ana aka ci gaba da bayar da kudaden? to babu yadda za a yi ma a kawo ƙarshen shi satan jama'a don karɓar kuɗin fansa eh, in mai saurare zai iya tunawa lokacin da fara laifin za a ga makaman da wayan barayan nan ke amfani da shi ƙananan ƙananan makamai ne to yau an kai har ma makaman da suke amfani da shi kusan za a ce ya fi na jami'an tsaron najeriya hadda hadda so ma to ba ƙaramin hatsari wannan yake da shi ga kasa ba. a to doctor idan har biyan kuɗin fansa nan na da illa me ya kamata mutane su yi ganin cewa dai idan har ba su biya babu waɗannan wato kuɗaɗe da aka bukata ba to fa za su iya rasa su waɗannan yan uwa nasu da suke hannu su waɗannan masu garkuwa da su anan me ya kamata su yi menene wato abin yi eh, kama yadda na ambata a farko eh, abu da ya rage jama'a su yi ma eh, 'yan majalisu da matakin jiha zuwa matakin tarayya su gabatar musu da bukatar cewa su 'yan majalisun nan su daidai su gabatar da doka Ah, kuma tabbatar da cewa dokan nan tana wakiltar abin da 'yan ƙasa ke bukata misali dole ne an yi shaye shawarwari idan za a ɗau mataki ne na ƙin biyan kuɗin fansan nan to ya zanna na gaba ɗaya idan kuma na za a ci gaba da biyan ne to ga hanyar da za a bi wurin biyar a takaice dai kamar yadda na ce murhun nan mai duwatsu uku to a tabbatar da cewa an hana shi mai laifin amfana da kudaden da yake samu daga laifukan. a to a wannan bangaren kuma duk da cewa mutane suna ganin cewa akwai gazawan gwamnati cikin wannan lamarin akwai kuma wani ba wasu mutanen kuma suke ganin cewa dai wato su kansu al'umma suna taka rawa ko kuma wato suna gazawa gurin faɗan da gwamnati take yi na wannan batu faɗa da irin waɗannan ayyuka na ta'addanci wani masu irin shara da wannan abin sa nuna cewa da irin yanayin yadda mutane suke kin ba da rahoto ga jami'an tsaro dangane da wasu bayanai da suke da shi duk da kiraye-kirayen da su jami'an tsaron suke yi ga jama'a da sun ga taimaka musu da irin waɗannan bayanai waɗanda haka haka zai taimaka musu gurin fada da waɗannan 'yan ta'adda da dai sauransu a ya kake ganin wannan lamari sannan a ganin ka me yasa mutane ba sa ba wa jami'an tsaro irin waɗannan bayanai lalle ba shakka akwai rashin yadda ko za ce gibi na wannan tsakanin gwamnati da 'yan ƙasa yawanci ko wannan kuma ya shafi dangantaka da ke tsakanin jami'an tsaro da 'yan ƙasa a baya an yi lokutan da 'yan kasa za su gabatar da bayanai wanda ya kamata a ce ya taimaka ma jami'an tsaro wurin dakile laifuka to tuhumar da ake yi 'yan kasa ke yi shine sai kaga shi wanda ake tuhuma na farko an sako shi na biyu ya zo ya haɗa kai da waɗanda ake ganin cewa sun yi laifi su zo har su ma ko kawo ma shi wanda ya tsegunta ma jami'an tsaro labarin su kawo mai hari ko wani lokaci ma har su kai ga kashe shi to kaga a irin wannan yanayin zai wuya a ce 'yan ƙasa suna bayar da bayanai inda har suna samun irin wayannan hare-hare wanda ke shafan su na biyu shine rashin hanya ko wadda za a ce ta kare mai wanda yake bayar da irin wannan bayanai a wayan kasashen akwai hanyoyi eh, wanda aka zayyana wanda duk wanda zai gabatar da irin wayannan bayanai ya tsegunta kan mai ko wani abu to akwai kariya wadda aka zayyana wanda kuma koda misali daga baya su masu laifin sun hito eh, sun ma gane cewa an wani ne tsegunta musu to an riga an ɓoye hanyar da za su san wani ne mai laifin nan a takaice ne an sa matakai na kariya kariya yadda kuma zai wuya a ce daga baya an iya tsegunta mashi wanda aka kawo karin nan kan gare shi a takaice dai hanyoyi na kariya ne kusan babu Wato shi tattara bayanai da tantance shi da ma sarrafa shi yana farawa ne daga gudunmuwa wayanda 'yan ƙasa za su ringa bayarwa. To kafin a kai ga haka ita gwamnati ita daidai ta tabbatar da cewa ta gamsar da 'yan ƙasa dangane da burin da take son ta cimma a takaice dai buri na tsaro a kare dan kasa da kare dukiya dai abin da ya kamata gwamnati ta tsaya kai kenan kuma ta gamsar dan kasa cewa abin take son yi kenan to in dai haka zai rage shi wannan gibi na rashin yadda da ke tsakanin 'yan ƙasa da jami'an tsaro kuma 'yan ƙasa su gwargwado kar a daddara kar a gaji a tabbatar da cewa ana bayar da irin wannan bayanai kar a yi jam'i kar a yi kuɗin goro a ce ko duka jami'an tsaron babu na kwarai cikin su akwai na kwarai kuma suna da buƙatar taimakawa da cika alkawarin da suka ɗauka na tabbatar da cewa sun kare ɗan ƙasa da dukkan wani lahani. dr kabiru adamu masanin harkokin tsaro kana kuma shugaban kamfanin bacon consultants da ke abuja ta masu saurari allah da ya kawo ƙarshen wannan fitina da aka maka ƙarshen abubuwan da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu guda ta musamman ga shi dr kabiru adamu da ya taimaka ya amsa mana tambayoyinmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirye mu na wannan zango sai kuma can da rana za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da haɗu haɗin su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tare amin yake cewa a yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu thank you